Assalamu alaikum masauraranmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa kashi na goma sha ɗaya na marubuciya na na halima wanda ni mama ne ke karanto muku. za mu shiga ta alamun a kafin ta ce na yi yaya kawai na kasa jurewa ne ina iya bakin kokarina wajen ganin na cire komai harina amma abin ya fi ƙarfi na numfashi yake fesarwa kafin ya ce Allah kaɗai ya san abin da kike ji a zuciyarki ban san me kike ji ba kamar yadda ke ma ki san me nake ji ba in na ganki a irin wannan yanayi in dai har kin imani da kattara ki ya hakuri ki cire komai a ranki ki miƙa wa Allah lamarinki domin damuwa ba abin da za ta ja miki sai damuwa goge idan ta ce ta daga kai alamun gamsuwa ta ce insha Allah zan yi kai maka taya na ta Allah ya cire mun abin da nake ji me kun yi magana sai kawai zuba mata ido yana kallon ta tare da karanta yanayin yanayinta dan shi san bai yarda da labarin da ta bashi ba kawai ya ji ta ne ya kuma tabbatar akwai abin da take boyewa wanda ba ta so ya sani shi yasa ta kirkiri labari ta bashi a tunaninta zai amince da shi jin yayi shiru sai sai jin idan sare take yi a kanta ya saka ta kalle sai kuwa ta ita yake kallo shi wanda kike so din har ya bar har ya bar duniya ya aka yi ban san shi ba tun daga shi kusancin ku da shi ya jefa ki a soyayya ai ya kamata a ce na san shi saurin dauke idan ta ce ta mayar da shi kasa tana raba ido tana tunanin karyar da za ta yi mishi ganin yanayin da ta shiga tana so ta haɗa abin da za ta ce mishi ya saka yi murmushi ya girgiza kai ya ce jannati kar ki sake yin ƙarya akan ƙarya kar zunubi ya miki yawa abin da kika manta shine babu wani wanda za zaki alaka da shi a unguwar nan ko a waje ko a makaranta ba ta da Imran ya san shi ba ko da abuwa kike yi kina tunanin ban sani ba na sani sai dai na yi miki shiru ba ce da labarin ki ba amma tabbas akwai kwatankwacin sa a ranki ma'ana akwai wanda kike so din a ranki ba kya so na sani ne kawai shi yasa shikenan Zainab tunda ba kiya so na san damuwar ki ban sani ba ko ban kai na je din ba ne yasa kike min ƙarya ke dai kika sani zan ko ta miki ki mika lamarin ki ga Allah kuka da damuwa ba shine magani ba ni ma kuma na yi alƙawarin zan taya ki da da akan haka ko dan lafiyar ki da karatun ki ba sai kin faɗa mu abin da yake damun ki ba tunda ba kiya so na sani shikenan zan yi addu'ar kamar yadda kika ce amma ina so ki sani matukar kika bari wani abu ya sake samun ki ta yin damuwar da kika saka a ranki wallahi sai na faɗa a abba da gwaggo gaskiyar abin da yake damun ki watakila su sun tambaye ki ba za ki faɗa musu ba jinin da ya ƙara shi maganarsa ta karshe cikin faɗa ya saka ta da goyo ta kalle shi ya ce ba san cewa hawan jini ne ya kai ki ga kwanciyar asibiti ba na sanar da su malaria ce ta ji haka hankalinsu ba zai taɓa kwanciya ba in har suka ji kamar ki kin kwanta a asibiti a dalilin hawan jini tunda abin naki ya zo da haka in hakan ta sake faruwa wallahi sai na faɗa musu kin jima kuma na rantse ki tashi ki wanke fuska ki ka gogota da ta gane kin yi kuka yana faɗa hakan ya miki yana niyyar barin wajen gefen rigar su ce saurin rigewa ta kalle ta ce yana ta faɗa cikin sanyi murya tana kallon shi don ta san fushi da ita jiyowa ya kalle ta ya ce me kuma zaki ce min jannat kin nuna matsayi na kan lamarin ki me kuma zaki ce min girgiza shi kai ta ce ka wuce walla ka wuce wannan matsayin ya dan Allah ka daina faɗar haka gyara tsayuwar su ya riya na yin sa kirje ce to in ban ci hakan ba me kike so na ce ba kya ɓoye komai amma wannan kin ki faɗa min ban san dalilin hakan ba sakin gefen rigarsa sai ta ce ka yi haƙuri dan murmushi ne gefen baki bai ce kuma bai fita daga gidan ya bar ta a wajen tana kallon shi har ya fice har kai da gwiwa ce ta ci gaba da kuka hankalinta ya bala'in tashi don babban tashin hankalinta da fargabarta bai wuce a ce yau imran na fushi da ita ba yanzu za ta kasa nutsuwa sai ta ga sun shirya hankalinta yake kwanciya cikin murya kuka take furta ba zan iya furta maka kai nake so ba yaya ba zan iya ba ko da hakan zai yi silar bari na duniya zan bar hakan a raina har sai lokacin da ka gano da kanka ka yi haƙuriya na wannan sirrin zuciyata ne ta ƙara shafaɗa, tana sake fashewa da kuka babu mai ta. A da tun daga tsoro yake jin kukanta ya shigo da sauri har ya zo kusa da ita yana yi har ya matso kusa da ita ya nemi ta magana amma bata ji ba sai da ya daga murya ce ke Khadija a firgice ta dago ta kalle ta ce na'am abba ta faɗa muryar ta har rawa take idan ta ya ji hawaye yana kan fuskarta lafiya kike ina miki magana baki ji ba me yake damun kike koka? a furgizi ta ce abu kaina ne yake mun ciwo sosai to dan kanki yana ciwo sai ki zauna kina kuka ina maganin naki yana ɗaki tashi ki je ki ɗauka ki sha gogon naki bata da ba ne i bata da ba daga haka ta shiga cikin ɗakin abu kuma ya shiga wani karamin ɗaki da littattafansa suke a sauran gidan har dare ta sake jin motsin Ibrahim ba kowa ya biyu mata ba hankalinta ya tashi sosai sai kiran shi take amma ta ki shiga ta shiga tashin hankali sosai ko abinci ta ki ci ko da gwaggo ta dawo ta bata abincin cewa ta yi ta koshi kanta na ciwo ta bangaren imran din ma haka baki daya kasa nutsuwa so yake ya kira ta amma yana daurewa dan sosai ya jawo shin boye mishi damuwar ta da tai hakan ya saka ya share ta ko don ya nuna mata ɓacin ransa kan hakan duk da wahalar da yake sha zuciyarsa amma ya zai dole ya share ta da yadda ya kai da juriyar kasawa ya daddare ya shiga gidan da sallama a lokacin gwagwada abu suna zaune a tsakar gidan suna yi sama sama abu sanin da huta ya fada yana zama a gefen tabarmar da ke shimfiɗe abu ya ce yawa imran ya aiki lafiya lau to masha Allah a ci gaba da ta kar a yi sake domin duk matsayin da kake kai a rayuwa kai kana ganin ba komai bane balle ya tsone wani ido to wani da kai yake kwana yake tashi a ransa yana tunanin ta wace hanya zai biya ga ya ture ka daga matsayin da kake kai Ta haka a rike addu'a kar a yi sake kaji daga kai yi alamun gamsuwa kafin ya ce insha Allah abba Allah ya saka da alkhairi ya kwallu ga goyo ce gwagwai na jannat tana ciki ko abinci ma bata ci ba wai ta koshi me ta ci ta koshi ya tambaya cikin yanayin damuwa yana kallon gwangwan to ina zan sani imran haka ta ce ta koshi yasa na kyale ta abba ya ce ai bai kamata a bar ta bata ci komai ba dubo ta ki kira ta ya fada yana kallon gwangwa ba musu ta mike ta shiga ciki ba jima suka fito ta da ita tana gaba jannat na binta ta baya abba ya kalle ta bayan ta zauna ce jannat me yana kicin abinci babu komai abu bana jin yunwa ne to maza ki ci abinci yanzu ki sha magani kin ga ba lafiya ce da ke ba ce ta amsa ta yin kura za ta miƙe Imran ya riga ta tare da faɗin Gogo ina abincin yake da ko mata. Gogo ta murmushi kaɗan ta ce yana ɗakin girki. Bai ce komai ba ya shiga ciki ya zubo mata a faranti ya haɗo da ruwa ya dawo. Ya ajiye a gabanta. An dago kai ta ta kalle shi ta ga ya ɗaure fuska babu alamun wasa. bai bar gidan ba sai da ya ga ta ta sha magani sannan ya wasu gwagwar sallama tare da ya musu sai da safe ya fita ba tare da ya ce mata komai ba barinsa wajen duk sai ta takura hakan ya saka ta mike ta shiga ban ɗaki ba jimawa ta fito ta alwala ta yi iyana ta sai da safe ta shige ciki gwagwace ta kalla ta kalla ba ta ce ni kan malam ta ce ni kan malam me ka fahimta game da lamarin jannata imran jiya da kallon su ya gare ta ce imran jannat kamar yaya kenan gogo ta ce ni nake ganin kamar shakuwar sun yaran ta ta koma soyayya mai karfin gaske dan murmushi abu ya ce inda hakan za ta kasance ai da mun kowa farin ciki amma kar ki manta imran ya sha fadar shi fa soyayya ruwan ta kai ke wajen nan ba soyayya aure ba cikin gamsuwa gogo ta ce haka ne amma sai nake ganin kamar komai ya canja musamman daga bangaren ita jannat din abu ya ɗan jin sannan ya ce to ba ma ce ba kin san yaran yanzu ba kasafi ake fahimtar abin da yake zuciyarsu ba abin da na kudiri a raina shine in dai imran ya furta yana son jannat ko da an saka a rana aurenta da wani sai an warware babu wanda ya cancanci ya aure ta in ba shi ba duba da yanda suka taso tun ta wannan shine kudiri na zuciyata girgiza kai gwagwata cikin gamsuwa ta ce allah ya sa mu dace malam ya amsa da amin suka ci gaba da tattaunawa sama sama washe gari Jannat ta tashi da niyyar zuwa makaranta hakan ya saka ta tashi da wuri ta dan rage wa gwagwaye kafin ta shirya lokacin da gwagwa ta fito mar ta gama saka kaya Jannat zaki iya zuwa makarantar kuwa kallon gwagwa ta kafin ta ce san da fitowa yauwa waya muka yi da Nafisa ta ce min ana ta abubuwa masu muhimmanci yana wuce ni shi yasa zan je tunda na da sauki to abinci fakin ci na sha ci kawai idan na je can na ci ki je wajen abban ki karba kuɗin abincin to ta amsa da to ce mata Allah ya kiyaye ta fita bayan ta karba kuɗin wajen abu ta shiga bayan ta karba kuɗin wajen abu ta shiga gidan Simran ta samu umma tana dan aikace aikata a tsakar gidan umma sannu da aiki a'a Jannat ya jikin naki ai na ji sauki nan ta gaishe ta ta amsa gashi kuma yau yayin naki har ya fice ina jin bai san zaki je makaranta ba Yimtai ya fita duk sai ta jikinta ya sanyi ta tabbatar fushin da yake da ita ba karami bane ne. ya fita bai shiga ya ga yanayin jikin ta ba. Cikin sanyin jiki ta ce lalle yau sauri yake kenan. Bari ne sauri na tafi karna makara. Umma ta ce to Allah ya kiyaye hanya. Ta amsa da amin ta fita daga gidan idan ta yana cikowa da kwalla. Haka ta je makarantar ba tare da kuzari ko ɗaya ba. Lakta farko ma kawai ta zauna ne amma ba wai don ta fahimta ba. nan sosai kirjin ta yi mata nauyi ko numfashi ta ja sai ta ji zafi bayan fito wasu daga lakta ta farko suna jiran lokaci na biyu suna zaune da nafisa tana nuna mata abubuwan da aka yi bata nan ba zato ba tsammani janna ta ji saukan mari mai zafin gaske a kuncinta a firgice jaka hannunta da littattafan da ke cinyarta da wayar wayarta suka zube a wajen ta dago da sauri tana kallon wanda ya aikata mata hakan motsin ne ya tsaye akan ta fuskar samar tiki yana hararta kamar idansa zai faɗo a fusace ta mike za ta rama ya saurin rike hannunta tare da murɗe shi yace ki har kin isa ki kawo wannan kazamin hannun naki inda fuska ta take duk da azabar da take ji hakan biya hana ta ce kai ne kazami sha sha sha mai faɗa da mata kuma wallahi inda ba dan ka rike hannuna ba da babu abin da zai hana ban ramu warin da kai mun ba in kuma kana ganin ba zan iya ba ka saki hannun naka gani ta faɗa cikin amo tana rarar shi ransa ne ya sake ɓaci ganin yadda yan sukur suka taru gashi ta kira shi da shashasha kuma banza a gaban su sake murɗa hannunta ya yi ta ƙara shi kuma ya ce wani nake miki akan sake zagi na ko faɗa min wata kalma mara daɗi in ba ka ba wallahi zaki da na sanin da baki taɓa yi ba rayuwarki zaki yi kukan da baki taɓa yi ba rayuwarki haka zaki tsani kanki tsana mai muni da shiga gonar Musin ba abu ne mai sauki ba ya wuta tattaro na bakin tattaufa mu sha fuska tace in ka tashi ka kashe ni karka barin da rai an faɗa banza shashasha mahaukaci wawa mai fada da mata wanda kuma bai san darajar matan ba an fada maka ni irin kowace mace ce da zan ji tsoron ka ta ja tsaki da ina jin da ina jin tsoron ka ada ba zan iya gaya maka magana ba kuma ka san da na ji da ni tsoron ka gwanan ne tsoron komai a duniyar nan ciki har da dabbobi don sun fi ka muhimmanci a wajena. Wani irin numfashi ya fitar da ya daga hannu zai sake maranta aka rike hannun nasa. Karka kuskura wannan ba irin matan da ka saba duka ba ne. Imran ya fada bayan ya saki hannunsa ya kuma bincike jannar daga rukon da ya mata. Jikin Musi na rawa yake saboda bacin rai dafa kai da hannayensa duka biyun. Bakinsa na rawa amma ya rasa abin da zai ce saboda tsabar takaici da bakin cikin da yake ni kurkusar zuciyarsa. wani irin tururi yake ji daga cikin zuciyarsa yana tasowa yana bin jijiyoyin jikinsa har duhu yake gani saboda bacin rai dalilin da ya saka ya bude sa ya neme siyarsa a wajen sai mutanen da suke kallon shi waje ya samu ya zauna yana dukan bishiyar da take wajen yana gyaɗa kai kamar kadangare janar da imran da nafisa ko da security division suka nufa don sosai ran imran ya baci da abin da musi nake yi wajen nad hakan ya saka shi kai report don a ɗauki mataki bayan ya gama yi wa shugaban su din bayani komai na jannar ma dora nata sannan nafisa ita ce shaida koyaushe a gaban ta yake yin komai shikenan malam imran insha Allah za mu yi maganin abu mun gode da ka zo ka sanar da mu baka ɗauki doka a hannunka ba na kusa da shi ya ce yaron san baya jiko kaɗan ya raina kowa abin da ya ga dama shi yake yi don yana ganin don yana ganin babansa shine sanata na santarar shi yasa yake abin da ya ga dama kaga bashir je kaka kira mana Musin ya zo a yi mishi wani ya faɗa tare da ya kalli ogar nasa ba don ya san ba wani hukunci za a ɗauka ba ya faɗa ne kawai amma yana daga cikin masu tsoron Musin a makarantar wajima wanda aka tura da ce ya ce a ce ba zai zo ba in an isa zuwa ɗauke shi yaron nan ba shi da kirki ba ka ga inda ya haye min ba kamar zai dake ni ya ce shi waye da za a tura ya zo ya ce ba zai zo ba ya fi karfin dokar makaranta ne makarantar ma na fi karfin ta balle wata banzar dokar ku ya faɗa yana daga labulan ofis ɗin yana shigowa cikin gadara da isa kafin ogan ya yi magana asistan ya riga shi da faɗin ƙarya kake wallahi ai tun da kana cikin makarantar sunan ɗalibi to baka fi karfin doka ba dole doka ta yi aiki a kanka tsaki ya ja kafin ya ce faɗi matsalar ka wacce ta saka kuka ce na zo nuna mushi jannati da suke zauna a gefe guda ce yayan Khadija Tamini ya kawo karaka akan takurawa kanwarsa da kake yi don haka babu kai babu ita an muku katanga da ita daga rana irin ta yau juyawa ya ce wace Khadija ganin wacce ke zaune saka shi zaro da ce oh, dan ma wai su ne suka ka ta? su ne dan haka babu ruwanka da ita ko a rara kar ta sake haɗa ku girgiza kai yayi ya cije bakinsa ya tashi ya fita bayan ya nushi hannunsa Tsaki asistan ya kafin ya kalli Imran ya ce karka dami Imran insha Allah komai ya zo karshe Ke kuma karki dinga shiga sa kin ji ko? Kai ta daga kawai suka yi musu sallama suka fito. To masu sauraro nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah.